mun kai shi ƙara gurin 'yan sanda aka zo aka kama shi dpo ya mai tambayoyi ya ansa laifinsa aka ɗauko shi dpo ya rubuto takarda aka ɗauko shi aka kawo shi kaduna bayan mun zo kaduna ya kama fuzge-fuzge yana buge-buge suka ce a yana da ciwon hauka daga nan 'yan sandan nan jihar kaduna suka ce a maida shi gida a neman mishi magani to bayan an maida shi gida neman mai magani sai ƙungiyar rigar 'yanci ta shiga cikin magana aka je aka ƙara kamo shi aka dawo da shi to bayan an dawo da shi 'yan sanda sun tambaye mu mun musu bayanin abin da ya kawo mu sai aka ce mu ba da lamban waya mu koma gida za a neme mu to bayan mun koma gida yau kimanin kwana goma sha ɗaya sai muka aka kuma sako shi kuma mu su neme ba mu san dalilin da yasa aka sako shi ba e tabbas an saki ba da masi saboda akwai wani ɗan sanda daga nan police station ɗin samaru bayan na kai korafin zuwa yarinyar shi da ta ta ce sai ta kashe ni aka tafi zuwa gidansa a zo da ita ya shiga har ciki fadar mai anguwa eh mutane da yawa sun gaba da masi tunda yana harkokin shi har yana fitowa cikin gari mu ba mu samu wani kokarin dalilin da yasa aka sake shi ba kawai mu dai mun ga an sako shi ne ba mu san dalilin da yasa aka sako shi ba gaskiya tsakanina da Allah ban taba tsintan ba da masi a cikin ciwon hauka ba tun daga cikin danginsu babu wanda ya taba bani labarin haka ba ma shi ba ko a cikin danginsu ban taba jin wani wanda aka ce yana ciwon hauka daga cikinsu ba ina kawo kuka na gurin hukuma da ta taimaka ta karban mini yanci na saboda su suna ikirarin cewa su suna da kuɗi ni ko ba ni da kuɗi iyayena ba su da shi talakawa ne yasa suke ikirarin cewa sai sun ga bayan mu muna da korafi babba ah, na farko da muka kai koke wajen 'yan ah, sanda na samaru division aka kamo shi aka zo aka tambayi yarinya abin da ke hada ta da yadda yake mata lalata ta faɗi duk yadda yake neman ta da daddare yana dukanta yana tirsasa mata yana ɗaure ta kuma shi an fito da shi daga sale ya zo ya durƙusa ya ambata ya yi wannan laifi na roƙon gafara dpo samuru ya ƙara cewa shi ba zai iya kashe wannan maganan a nan zai tura mu state cid kaduna kenan bayan an tura mu kaduna tare da shi muna zuwa state cid a aka ce yana da tabin hankali aka ɗauko igiya aka ɗaɗɗaure shi suka ce za su koma da shi gida suka koma da shi gida to mun zo rigar yanci international human rights domin mu kawo koke a gwamnati ta taimake mu a kai to lokacin da rigar yanci ta shiga lamarin aka saki labarai daga rigar yanci maza maza kwamishinan 'yan sanda ya ce dpo samar ya kawo shi kaduna a dpo 'yan sandan samar ya kawo shi kaduna aka kuma kira mu ma muka zo a yarinya ta bada statement dinta wai yarinya ma ta bada statement dinta suka ce mana to mu je gobe da safe mu dawo karfe goma karfe goma mun dawo suka karbi lambar waya na suka ce za su kira mu mu tafi gida muka tafi gida yau kwana goma sha uku kenan da kama shi na biyu amma a yanzu yau kwanan shi biyar yana waje mun gan shi da ido ni na gan shi da ido kurukuru kuma mutanen gari ma suna kallon shi kuma har ɗan sanda ipo ɗin da ke kes ɗin wanda aka ɗauko daga samaru shi ma ya gan shi a falon mai anguwa yana cin abinci an kunna fanka yana surutai da yan uwan shi to mu a yanzu ba mu san wani dalili aka yan sanda suka sake shi ba don haka muka zo rigan yanci domin su taimake mu mu kawo kukan wajen gwamnati a sa muna hannu akan wani al'amari domin suna ikirarin in kudi ne sun fi mu in ma hanya ce sun fi mu ba mu da abin da za mu iya yi da su akan wannan kes da haka muka kawo kukan mu wajen gwamnati rigar inci take taimakon mu muke samu al'umma suke sanin abin da ake ciki a yanzu akwai mutane in za su kai ɗari ma zan iya kawo su sunayen su ga baki ɗaya a unguwa, wanda suka gan shi ƙuru-ƙuru ne ma na gan shi sanina da madabasi ya kai shekara talatin a gari ban taba sanin shi da wani sanin cewa wai yana da taɓin hankali ba don domin abokanansa sun yi secondary tare da abokanai na wanda kuma sun san history din shi bai taɓa wani abu na rashin hankali ba to muna son hukuma a ta shiga wannan lamari namu domin mu talakawa ne ba mu da yadda za mu yi ba mu da kuɗi ba mu da yadda za mu yi muna so a go a shiga wannan al'amari a bincike na gaskiya tun da ya amsa laifinsa a hukunta shi domin gobe wani ba zai ƙara aikata irin wannan laifin ba kukan da muke kenan zuwa ga gwamnati